ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Rumfar kara kashi na bakwai Umma ta bi shi da kallo, yau hawayen babu ko ɗigo, face wani zafi da take ji kamar ana hura mata wuta a ƙahon zuciya. ta ƙudirce a ranta muddin ta sa kafa ta fita daga gidan hayat ta fita kenan ta sa a ranta koda duka duniya za su haɗe mata kai ba su isa su tsaye da ita akan ƙudirinta ba Tsama kawai take tana jiran dawowar adam gidan tana ji a zuciyarta babu wanda ta tsana sama da shi da ke ta daure ta dawo da walwalata. ta yi niyyar kiran adam ta yi mishi magana sai dai ta share akan sai sun haɗu bayan sallar isha ya kira ta a waya sanar mata ya iso a cewarsa gudun kasa ɓata lokaci ba zai shigo gidan ba sai Amira ta tura da ya ta ce ita kam za ta yi jiran su. Da ta ƙara tambaya Hayatu izinin zuwa wani gurin, ta gwammace ta zauna kar ta je ko ina. Adam ya ɗauka wani laifin ya ƙara yi bai ga Umma ba. Sai da ya kira ta a waya, ta sake sosai, ta tabbatar mishi babu komai, sannan ya samu nutsuwar tafiya. Baƙin mutum ne kuma giant ga tsoho ga jiki mai kyau. Yana sanye da doguwar rigar jalabiya mai kyau da tsada. Matarsa kalisat farar mace mai ɗan madaidaicin tsawo, ta yi kyau cikin bakar abayarta. Tana riƙe da 'yar ƙaramar 'yarta a hannu. jidda a gefenta wani saurayi ne wanda ko da adam ya girme shi ba zai fi da shekaru biyu ba yana sanye da ƙananan kaya ya rufe ƙwayoyin idanunsa da farin gilashi hannunsa da da wata 'yar yarinya mai shekaru bakwai cif a duniya an mata ado cikin doguwar riga 'yar kanti wadda da kaɗan ta wuce gwiwarta sai dogon lagins fari ƙal kanta ko duk da cewa a yake da hula bai hana mutum hango siraran kitson da ke gefen fuskarta ba sai washe baki take tana ɗane hannun ɗan uwanta yana daga gurin tarba baki yana kare masa kallo iyakar burgewa sun burge shi a kallo ɗaya ya fahimci tarin so da ƙaunar da ke tsakanin zuri'a. ganin sun soma waige-waige har ankul hashim ya ciro waya sai ya nufe su shi ma fuska a sake ankul hashim ya tsaya yana ƙare mashi kallo fotokofi ɗin bilkisu ƙanwarsa yake gani bambancin su wannan ƙirarsa ta maza ce haka zalika namijin ne kyawu da yanayin murmushinsa har ma da hasken fata din nata ne don ma kafin ya so, ankul hashim ya sa suka rungume juna suna dariyar farin ciki ya sake shi ya riƙe hannunsa gam kamar wanda ake shirin raba su my beloved son dr adam hayat bello kasancewar yana cikin farin cikin ganin kawunsa wannan ta sanya ko da wasa bai ji rashin daɗin sunansa da hayar da aka haɗa wuri guda ba ya dubi sashen da antuka lisa take ya gaishe ta daidai lokacin da ya kai hannu zai karɓi jidda ta kuwa noke aka yi dariya lallai yau na ga ɗan gidan abin kyautar ashe zan kalilan saurayi ne har haka? Masha Allah! Adam ya dariya sosai yana shafa ƙaramin gashin da ke haɓasa. My brother, saurayin na ya furta yana duban Adam da murmushi. Har ƙasa ransa yake jin ƙaunarsa sosai. Ba shi da wani ɗan uwa da zai kira da nashi na jini. Hakan ya sa sunan ya kwanta masa. Ya miƙa hannu suka gaisa. Shurem, am I right? Saurayin ya gyaɗa kai yana dariya. Na'am, ya amsa da harshen Larabci. Adam ya ja shi suka rungume juna cike da farin ciki sannan suka rabu. Aki, nifa, ya dubi ‘yar yarinyar. Gani yadda take noƙe ka faɗa gami da tura baki ya sanya shi dariya gami da ɗaga ta cak. Ta ya zan manta da wannan beautiful angel ɗin? Jira nake na gama da wannan yayan naki. Ta ƙara washe baki, a ƙarshe suka ɗunguma gaba ɗaya suka nufi wurin mota, inda a nan yaha da sa Amira ke tsaye. Amira ta ci ado cikin riga da wando ta ɗora after dress a kai. Ƙirjin ya so matasa kaɗan alamun ƙirar budurcinta ya soma bayyana. Amir kuwa ya riga ce da bakin wandon jeans a jikinsa. Sana isa ya ta shiga washe haƙwara tana kallon ɗan uwanta. Ko da ta gaishe shi bai gane ta ba, sai dai ya mata ƙuri yana ta da kallon sani. Ya nuna ta da yatsa. Kamar na san fuskar nan. Ka san ni yaya Hashim. ya hanasu ce, ‘yar baba Hannatu. Sai kuma aka shiga sabuwar gaisuwa. Shiram ya ƙura Amira ido. Dan tana mishi murmushi har sai da ta ja haushi. ta watsa mashi harara ya kuwa tun tsire da dariya suka dube shi shafar lallausan gashin kansa ya irin na sai yana ɗan ɗaga kafaɗa amira bata ƙara kallon inda yake ba bayan gashe-gashe suka ɗunguma gaba ɗaya cikin mota wanda tana an ɗura kayayyakinsa a bud sai gidan dr hayat a can ko sai safa da marwa take ta cike da zumuɗin sanganin ganin ɗan uwanta wanda suka haura sama da shekaru rabansu da juna bini-bini sai ta sa jikin wando ta ɗan ɗaga labule ta duba da ta gaji ta nemi guri ta zauna akan kujera ba jima ta ji ƙarar tsayuwar mota ta miƙe kuwa adam ne ya faka a ƙofar gidan hijab kawai ta zira ta fito tana wani irin fara'a wanda rabanta da irin ta ranar da burin ita da adam ya cika na zaman zamantowarsa ƙwararren likitan gani mai gadin ya taso da sauri ganin ta fito ranki ya daɗe buɗe min gate ba musu ya buɗe ƙofar sannan ya dawo jiki a sanye ki yi haƙuri ranki ya daɗe dakta ya hana na buɗe a adamu ƙofa Jinjina kai kawai tai tana mai jin tsanar Hayat. Ta sa kai ta fita daga gidan. Hashim wanda ke tsaye yana duban Adam da ba shi da niyyar shiga gidan. Hankalinsa ya ɗauke da jin muryar uwarsa na ambatansa da sunan da ta saba kiransa da shi. Hamma! Ya jiyo suka dubi juna. Da saurinta ta zo ta rungume shi, sai kuka mai karya zuciya. Kukan da ya taɓa zuciyarsa, ya kuma taɓa ma'abota gidan wanda sun san komai dangane da kalar rayuwar da take fuskanta. Ganin kukan zai yi yawa, Hashim ya ɗago fuskarta. Idanunsa sun kaɗa, kukanta ya saka zuciyarsa cikin tunani yana buƙatar amsoshi da yawa dangane da haka sai dai ya shanye zuwa lokacin da zuciyarta za ta nutsu so kike dai mu juya mu koma inda muka fito da alama kanwata to ke kin ji kanwata mu ba ta maraba da mu ya ƙara shi da dariya yana duban anta kalisat aka dan dara sannan ta share fuskarta tana yar dariya adam ya koma sashen boot ya wayance da fudo kayansa yana miƙa mai gadi da yaha daga ƙarshe sa hannu ya ciro bakin gilashinsa ya kwama a ido sai da ya kammala cire kayan kaf a lokacin su kalisa da yara duka sun shige ciki daga umma sai hashim da shi ya zagayo dubu umma yana murmushi bari na je asibiti ana nema na harara ta banka mashi wanda ta kusan bashi dariya dan bai kyau da mai sanyin hali irin ta ba kafin ma ta kai ga magana hashim ya riga ta yana girgiza yatsa a'a wannan tatsuniya ce fa ai yau sai fatan Allah ya ba feshen ɗinka lafiya sauran likitocin su yi nasu iyawar yau hira zan yi da ɗana don haka mu je Zai yi magana Umma ta dakatar da shi, sannan da ta yi rufa-rufa kawai yake. Kaga ka wuce mu shiga ciki, ina da labarin komai daga babanku, kada ka damu. Ba dan ita din bace da ya yi rantsuwar ba zai ƙara taka gidan wannan mutumin ba. Sai dai ba gwanin tsallake umarninta ba ne shi. Ya danna lock ya rufe mota, suka dunguma zuwa gaba ɗaya cikin gidan. Umma na shiga ta tuno yadda suka yi da Hayat, tana kuma ƙara sanin matsayin da take a yanzu. Ta tashi daga matar aure zuwa bazawara. A hankali ta ji wannan ƙunar zuciyar na taso mata. ta daure ta ƙara riƙe hannun ɗan uwanta suka dubi juna suka murmusa lokaci guda suka mai da kai ga ƙofa hashim ya gama tabbatar da zarginsa akwai tarin damuwa a rayuwar bilkisu ba zai takura mata ba yanzu a hankali ya san za ta warware mishi zare da abawa bayan sun huta sun ci abinci sannan aka yi musu masauki sai a sannan hashin da bilkisu suka yi zaman hira a lokacin adam ya wuce sun rabu akan ya shigo da wuri don su samu su wuce yoba da wuri umma haka nan ta haƙura da magana da ta so ganin idanun yaya Hashim a kanta. Bilkisu mai gadon zinari, ba ni labari to, ina mijin naki. Ta daure ta ƙaƙalo murmushi, baya nan, ta amsa kai tsaye, domin da gasken bata san inda yake ba, tun bayan da suka yi wannan 'yar hayaniya ya fice daga gidan. Me ke damun ki? Kin rame, kin sauya, kamar ba wannan Bilkisun da na sani a baya ba. Menene haka har ya canza ki lokaci guda? Ko wani cikin ne da ke? Tambayar ƙarshe ta bata dariya, da haka ta san koya da kai tana murmushi shiru ya biyo baya bai yi aune ba ya ga hawayenta na ɗigowa a kan hannunta na sani tun zubar hawayenki na farko na san ƙanwata na cikin damuwa abin tsoron ne. tun yaushe kike ciki ya ɗago da mamaki ta dube shi ya yi murmushi mai ciwo game da gyaɗa kai na'am kin san ko nuhu da zara uba za su faɗa min wace ce bilkisu ba kukanki murmushinki dariyarki damuwarki ba wanda zai rufe a wurina da izinin Allah kawai sai ta fashe da kukan yi take ba ƙaƙautawa ya yi shiru bai hana ta ba bai kuma katse ta ba sai da ta yi saranta ta ma sakin ajiyar zuciya sannan ya zira hannu a cikin aljihun dogon wandonsa ya zaro hankaci ya mika mata ta karɓa ta share hawayen tiryan tiryan ta shiga karanto masa irin rayuwar da ta fuskanta a ta da hayat tun yana ji daga zaune yana mm mm har ya miƙe tsaye yana sintiri da gyaɗa kai idanunsa sun yi jazir har da ɗagar ƙwalla yayin da jijiyoyin kansa suka tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya maimaita su uku kafin ya zauna yana kallanta bilkisu kika irin wannan rayuwar amma ko so ɗaya baki taɓa faɗa min ba baki tana da ni hashin ba ko da a ce ba za ki iya furtawa ga iyayenmu ba kina ko da hankali ya ƙara shi a tsawace sai kuma ya shiga faɗa faɗa sosai da dukkanin muryarsa hankalinta ya tashi ganin wani abin bai ma san ya faɗi ba bata ƙara tsinkiya ba sai da ta ji ya kunduma ashar ta tabbatar ya ɗauki zafi. A rikice ta miƙe ta durƙusa a gaban shi gami da riƙe ƙafafunsa. Ka yi wa Allah ka rufa mun asiri kai shiru. Hamma kar mu tashi hankulan mutanen gidan nan. Ta faɗi a ne. Sai kuma ya shiru ya koma ya zauna yana kwafa. Kin mun laifi Bilkisu. Kin cutar da rayuwarki kin cutar da tamu ƴan uwanki. Wallahi azim ko da hayar bai kai ga sakinki ba. Ina mai rantsuwa da Allah sai ya sake ki ko da bai shirya ba. Ko da a ce ƙarshen ta kotu za mu shiga sai dai a shiga. yanzu ma ba zan bashi ba domin ko maganar nan sai ta kai ga iyaye sai an ɗaukar miki wannan fansan zaluncin da tauye haƙƙin shakka babu kin yi haƙuri kin yi kawai ci bilki domin ina da yaƙinin kaf danginmu babu wanda zai iya wannan hakurin. kin nuna ke mace ce mai tarbiyya kin nuna son yaranki akan kanki to mu muna son ki ba za mu bar rayuwarki ta ci gaba da gudana a haka ba tunda yanzu mun san halin da kike ciki za mu share miki hawayenki insha Allah Bilkisu kin cancanci dukkanin farin ciki wallahi kina daga cikin mata 'yan aljanna Aishin kusan raba dare suka yi suna magana guda. A ƙarshe da ƙyar roƙe shi ya tafi makwanci sannan ita ma ta shiga ɗaki. Sai da ta yi nafila ta miƙa godiyarta ga Allah tana mai jin kamar an ɗauke mata wani gagarumin dutse mai nauyi a zuciya. Safiyar washe gari gaba ɗayansu suna zaune suna karyawa. Duk motsin ta Hashim zai tambaye ta me take buƙata. Amira kuwa tana saitin shirin. Duk ɗaguwar da za ta yi idanunsa na kanta. Ta ɗaure fuska tana ƙara jin kanta kamar cikakkiyar budurwa. Ta sauke kanta bata ƙara ɗagowa ba. Sis, wannan ya fiye kallo Amir ya faɗi saitin kunnanta ta taɓe baki gami da amsa a ƙasa-ƙasa eh wallahi dai ya takura min Amir ya kunshe baki yana dariya Abi twins ɗinka sun haɗe kai suna gulmata Shiram ya furta idanunsa a kansu lokaci guda suka dube shi gami da zaro ido ƙarshe suka mai da idanunsa ga Hashim sai suka ba mutanen gurin dariya a haka Adam ya shigo falon ya same su bayan sun gaisa shi ma ja kujera ya zauna ya miƙa shirin hannu suka yi musabiha. Nifa, kaina ta ƙara faɗi. Adam na dariya ya amsa, da alama wannan 'yar adawar ka ce, kamar komai aka yi maka za ta nemi nata ko? Shirin ya ɗan jakunanta ta yi ƙara kaɗan. Ai wannan yarinya haka take, wuyarta a ce Shirin zo, Shirin bismillah, kamar wani abokin kishinta. Ta turo baki gami da ƙoƙarin miƙewa, da sauri Adam ya riƙe hannunta, ya maida ta ya zauna yana dariya. Afuwan ƙanwata, share shi kin ji? bari ki ga tsaraba da na kawo miki ya zira hannu a aljihu ya fiddo kwalin cingan ɗin obit ya miƙa mata ta karɓa ta hau dariya shukuran ya aki ta furta tana langabar da kai ta ba su dariya gaba ɗaya bayan gaba ɗaya an kammala aka hau shirin tafiya kasancewar a kimtsa suke kaya kawai suka shiga fitarwa adam na mamakin yadda umma ta loda kaya gana ta gana yara ya dubi kayan sannan ya dube ta ta yi murmushi wanda bai gane manufarsa ba ya san dai ba burinsa ba ne ya cika da haka ya kau da tunanin yana ta direban mota da zai kai su jera kaya a but shirin ma ya shiga ta yasu? bai yi aune bai ji an dafa kafaɗarsa an bubbuga hashim ne kamun laifi ka san da hakan ko ya yi shiru don bai gane ba shi ma bai ƙara komai ba ya ci gaba da ƙyale shi a daidai kofar gidan malam kabir abdalla motarsa ta yi fakin fitowar bilkisu ce ta ankara da yaran da ke wajen ko su wane ne don tun jiya ta yi waya fuska ta kuma ba ɓoyayya ba ce ga samarin da ke kofar gidan jin sunan da manyan suka ambata sai yaran su ma suka ɗunguma a guje zuwa cikin gida suna shela zuwa antibulki da kawo hashim don a kofar gidan wasu a cikin matan suka soma fitowa tarbasu haka har aka shiga tsakar gidan inda sauran jama'ar gidan kenan na aka hau ina aka saka ina aka aje da su Goggo kubura matar malam da ya aura bayan rasuwar mahaifiyarsu bilki sai ka rantsa ita ta haife su domin ba ta nuna bambanci tsakaninsu da waɗanda ta haifa su biyu zafi yake ji gaba ɗaya jinsa yake a takure hakan ya sa ya nemi zuwa masauki ba musu gogo ta sa shirya yaron wurin ta kuma auta ya mishi rakiya wurin tsab da shi yana karewa ɗakin kallo yana mai jinjina ga ankul hashim sanin da ya duk aikinsa ne na gyara gida kayan jikinsa ya rage ya faɗa ban ɗaki bayan ya fito ya zauna bakin katifa yana duban wayarsa da ke ta faman ƙara ba shi da niyyar ɗaga sanin kowa ce ce mai kira Dr. Zainab ce yana da tabbacin ba wani muhimmin abu da ya shafi aiki bane za a faɗa masa hakan yasa bai ko ƙara kallon wayar ba ƙarshe da take neman takura a rayuwarsa sai kawai ya sa hannu ya kashe wayar baki ɗaya a hankali ya limshe idanunsa yana shafa su masa burin umar ya aure sai dai bai gama tantance matar da yake so ba asali ma bai iya soyayyar ba saboda har yanzu babu matar da yake ganin zai iya aura har ya zauna da ita Aminu Kano International Airport karfe biyu na rana babbar mace 'yar gayu wacce ta iya ado da kwalliya tana sanye da doguwar riga a baya kalan marun ta ne kanta da ɗan kwalin a bayar? fuskarta ta sha makeup ta saka jaka mai kalar marun da baki haka nan kalar takalminta ma banda kamshi babu abin da ke tashi a jikinta sai baza ido take tana duban ta inda za ta hango shi sai dai babu ko alamunsa ta ja guntun tsaki ta dubi mijinta wai ina yaron nan ya shige na fa gaji da tsayi wannan. mijin ya dubi agogon da ke daure a fatar hannunsa umarni yawa direban akan ya rufe but ganin ya tsaya sauraron su kafin ta ƙara cewa komai ta hango shi tafe hajiya zuciya ta sake ta dubi mijin nata ka gan shi can na ɗauka ai ɓataye daga zuwa ya yi dariya sosai yana kallonsa sai ka rantse wani balarabe nake takowa ba shi ba dogo ne kuma ka kaura. yana sanye da bakar riga shara-shara wacce bata ɓoye halittar ƙirjinsa ba sai bakin wando mai tsaga-tsaga idan baka san gayun ba kana mai iya rantsuwa akan ketawa aka yi bisa kuskure gashinsa ko an masa wani irin ɗan iskan aski yadda aka aske gefe da gefe aka bar ɗan tsinin gashi a tsakiya ya sanya baƙin gilashi a idansa ta yadda ba a iya hangen fararen ƙwayoyin idanunsa hannunsa ɗaya riƙe da karan sigari yana zuƙa yana fesarwa yayin da ɗayan ke riƙe da wata ƙatuwar tab fuskarsa sai karan tsibi taɓa dariya ba ko da ya iso inda suke bai kalle su ba ya buɗe gidan baya ya shiga fu'ad kenan salma ta furta kafin ta girgiza kai tana murmushi a dole hayar shi ma ya ƙaƙalo murmushi ya jefa mata sai dai ya gama kaiwa bango da wannan rashin mutuncin na yara suka shiga gidan baya suka zauna sannan direban ya ja hannu ya sa ya ƙara ƙarfin ac wani irin zafi yake ji saboda san bai saba da yanayin waida ta ƙasar ba asali ma ji yake yatsa na ƙasar gaba ɗaya ganin sa yake wasu ƙazamai na ƙin ƙarawa shi yasa bai kallon duk wani ɗan ƙasar da mutunci hata da saitin da direban yake bai ko kalla ba don a tunaninsa yana kalla amai ne zai taso masa yana jin muryar mamansa da mijinta suna ta zuba hira Karshe da suka dame shi ya ja guntun tsaki gami da toshe kunnuwansa da airpiece ya ware kiɗa can kuma ya sauke gilashi ya jifa da karan sigaran da ya riga ya zuƙe kallon gidan ya shiga yi daga waje ba laifi ya yi kyau sabon gini ne daban wanda salma da kanta ta gina kayanta tsari ne wanda ta san fa'ar zai so shi ta rantse ba za ta zauna gida ɗaya da bilkisu da yaranta ba hakan ta sa dole haida ya haƙura ya amince mata fitowa ya daga motar sa'ilin da direba ya faka ga wa gidan kallo yake mai gadi ya so da saurinsa sanda zuwa yalla oh shit baka da hankali ne ya furta da iya ƙarfinsa yana ja da baya har yana sakin tab ɗin a ƙoƙarinsa na toshe hanci gaba ɗaya mai gadin ya rikice jikinsa har rawa ya soma don bai ga abin da ya ba shi kuwa fa'ad da warin baki ba abin da ya ji ga wani miyau da yake tofe shi da shi hayar da salma suka dube shi salma wadda ta san dawa garin ta dubi mai gadin ganin dai ya ruɗe ta mishi alama kan ya bar wurin to ranka ya daɗe tuba nake daga nan ya fice fu'ad ya ja tsaki ya shige gidan ransa a ɓace akwai matsala ma hayat sai an sauya ma'aikata fu'ad baya son ƙazanta kafi kowa sani yadda kika ce tawan ani ba ni da ja ya mishi wani fara da ido tana murmushi sannan ta yi ciki ya bi ta da kallon ƙauna har ta shige ciki shi dai bai ma san irin son da yake wa salma ba shiru kake ji sai ƙarar tauna su biyun ne kaɗai a ɗakin su in nuna can babban falo suna cin abinci da su hajiya hafsatu umaira ta daga katon cinya kazan da ke hannun da tana kallo sannan ta dubi jamila jamila su kuwa inji ake kyankyashe kun kazar su dariya sosai jamila ta yi wallahi santi kike umaira ta yi sauran sai ta kanta cikin murya ƙasa ƙasa ta ce ke mantawa ne ai bari na nutsu kada wata ta shigo ta ganni sai a raina ni ma dariya dai jamila ta ƙara yi abinci ne lafiyayye irin wanda mama ta saba girka musu don da aka samu cefane mai kyau a gidan mala. Sai dai wannan har ya so ya zarta na maman daɗi a cewar Humaira. Bayan san kammala suka fita da kwanakan zuwa kicin. Da tambaya suka shiga, nan ma ga lala suka yi suna kallon haɗuwa. Humaira ta ƙura gas kuka ido, ganin yadda yake ci ana ta suyan nama. Ganin mai suyar ta jiyo sai ta kau da kai tana mazewa. Ajiye a kan nan, kar ki ajiye a ƙasa. Ta dubi mata mai magana sannan ta dubi inda aka umarce ta da ta ajiye wani irin tal ne mai kyalkyali har da gilashi a samansa. Kenan anan za ta ajiye? Ta ɗan yi tiris, sai kuma ta amsa da to, sannan ta nufi gurin da take tunanin za a dakatar da ita a ce ba nan ne ba. Sai dai shiru, sai ma tambaya sunayensu da matar ta shiga yi. Jamila ta sanar mata. Humaira a wayance sai da ta ɗan taɓa wurin tana mai mamaki. Ashe ba gilashi ba ne, tsabar kyalkyali da kyau ne, yasa ta ga kamar gilashi ne a farko. Bayan fitowarsu ta ja hannun Jamila, ke zo mu ɗan zagaye gida. Me za mu zauna mu yi a ɗaki bayan su mana falo? Zo mu zagaya wallahi. Ba musu suka tafi. Wata hanya suka bi 'yar ƙarama, suka saki baki ga lala, ganin wata ƙofa baƙa mai gilas a tsakiya-tsakiya. Ga furanni zagaye da ita. Ta ciki suka leƙa. Shukoki ne kala-kala a wurin. Allahu arrazaku. Wurin nan akwai kyau. Zo mu shiga. Jamila ta fizge hannunta. Kut, wallahi ba da ni ba. So kike mi nama mata da ke mu? Ba dan Humaira ta so ba suka juya, za ta so su shiga wurin a hanya suka yi kicibis da budurwar da aka ce ita ce amarya ta sa dogon hijabi su huɗu ne da wasu 'yan mata da alama fita za su yi don ajiyan take sakar musu fuska sosai don har cewa ino take ita fa umaira bar mata ita za a yi ana dariya wannan ta sa ko da suka haɗu yanzu umaira ta ƙarasa ta gaishe ta fuska a sake ita ma ta amsa ta dube su 'yan matan ino daga ina haka suka yi shiru ta dubi umaira kuna so ku ga garinmu ta faɗi tana dariya da gaggawa suka hau gyaɗa kai suna washe haƙwara waya ku faɗo wa inno za mu fita sai ku same mu a wurin mota haba nuriya kin san irin yawon da za mu yi na rabon kati me yasa za ki jawo mana yara da ta waigo ta dubi mai magana wata siririya ƙawar nuriya ce da bata fi a hure ba ke ma dai kina ɓata bakin ki, amina kin san nuriya da yara balantana kuma 'yar wajen inno ba ruwanki da shirgin su ya fi dai a bar su a mota wani sa'in ai hakan ma sun ga gari. faɗin wata a cikinsu sauran suka amsa da haka ne Nuriya ko ta kansa ma bata bi ba don ba ta da niyyar tankawa to ni kam wallahi ba zan je ba aikin banza kawai ku haɗa tafiyar mu da wasu ƙauyawa can ko diresin ba su iya ba sannu gwanan tsafta ai ko zaman gida ya same ki don idan babu ke ba fasa yin komai zami ba dama na lura da take-taken ki tun jiya a wajen salon to idan dubu ne a kanki ni miliyan nake yawo da su daga nan ta yi gaba ke ciɓi suka da su Humaira na shirin fitowa. Ta ja hannunsa suka fice, sauran ukun suka mara musu baya. Amina ta juya ta koma ciki tana kunkuni. Dama bakin ciki biyu ne ya mata. Da na irin mijin kecere ne da Nuriya ta samu, da kuma na irin kuɗaɗen da aka sakar wa Nuriya, wanda a gidansa ita mahaifinsa shegen maƙogare shi, babu wani abu da yake sakar musu. Kusan a komai ma Nuriya ta mata zara. Wannan takaicin ta wuce akan 'yan ƙauyen da basu ji ba basu gani ba. Aiko zagi kwando-kwando ta sha gurin Humaira.